Ishaya Sura sittin da ɗaya. Shekarar shin Ubangiji Ruhun Ubangiji Mai Iko Duka yana a kaina, domin Ubangiji ya shafe ni domin in yi wa'azi labari mai daɗi ga matalauta, ya aiko ni in warkar da waɗanda suka kare a zuci, in yi shelar ’yanci don ɗaurarru, in kuma kunce ’yan kurkuku daga duhu, don in yi shelar shekarar shin Ubangiji da kuma ranar ɗaukan fansar Allahnmu. don in ta'azantar da dukan waɗanda suke makoki, in tanada wa waɗanda suke baƙin ciki a Sihiyona, in maido musu da rawani mai kyau a maimako na toka, man murna a maimako na makoki, da kuma rigar yabo a maimakon na ruhun fid da zuciya. Za a ce da su itatuwan oak na adalci, shukin Ubangiji, don bayyana darajarsa, za su sāke gina kufai na da. su raya wuraren da aka lalace tun da daɗewa, za su sabunta biranen da aka rurrushe, da aka lalace tun zamanai masu yawa da suka wuce. Baƙi za su yi kiwon garkunanki, baƙi za su yi miki noman gonaki da gonakin inabinki, za a kuma kira ku firistocin Ubangiji, za a kira ku masu hidimar Allahnmu, za ku ci wadatar waɗansu al'ummai, kuma a cikin dukiyarsu za ku yi taƙama. a maimakon kunyarsu, mutanena za su sami rabi riɓi biyu a maimakon wulaƙanci, za su yi farin ciki cikin gādonsu, ta haka za su gāji rabo riɓi biyu a ƙasarsu, da kuma madawwamin farin ciki zai zama nasu, gama ni, Ubangiji, ina ƙaunar adalci, na ƙi fashi da aikata laifi, cikin adalcina zan sāka musu, in kuma yi madawwamin alkawari da su. Za a san da zuriyarsu a cikin al'ummai, ’ya'yansu kuma a cikin mutane, dukan waɗanda suka gansu, za su san cewa su mutane ne da Ubangiji ya sa wa albarka. Ina jin daɗi ƙwarai a cikin Ubangiji, raina yana farin ciki a cikin Allahna, gama ya suturce ni da rigunan ceto, ya yi mana ado da rigar adalci, yadda aggu yakan yi wa kansa ado kamar firist. Kamar kuma yadda amarya takan sha ado da duwatsunta masu daraja, gama kamar yadda ƙasa takan sa tsire tsire su tohu, lambu kuma ya sa iri ya yi girma, haka Ubangiji Mai Iko Duka zai sa adalci da yabo su tsiro a gaban dukan al'ummai.